furta ido ba zai boye ba sai na saka ainihin wani shamaki abadan ba za mu rabu ba a zuciya ki ne mini lamari ba za ki bar ni har in cutu Assalamu alaikum jama'a sunana Garzali Miko jarumi a masana'antar Kaniwood kuma mawaki muna kira ga dukkanin masoyanmu masu kallon tauraruwa tv da ku ci gaba da kallon tauraruwa tv domin nishadantarwa da ilmantarwa da kuma faɗakarwa tauraruwa tv sha kallo